Assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. mu da wannan marece na Litinin biyar ga watan Ramadan a shekara ta 1444 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Wanda ya daidai da 27 ga watan uku a shekara ta 2023 miladiya. In ba manta ba a darasinmu na jiya mun tike da ƙarshen aya ta goma sha uku cikin wannan sura mai albarka suratul baqara da aka yau za mu tashi farkon aya ta goma sha hudu kuma wannan shine darasinmu na uku a cikin surar jiya mun tike da faɗin Allah wa idza qila lahum aminu kama amana nas qalu anu'minu kama amana sufaha da haka yau za mu tashi wa idza laqul ladhina amanu qalu amanna Darasunmu na hudu ko ina jin na hudu kenan ko na biyar to na biyar amma a cikin surar darasi na uku kenan me Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inna ma nahnu mustahzi'un الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله يقول وإذا لقوا الذين آمنوا kuma yana daga cikin ɗabi'un munafukai idan suka gamu da waɗanda suka yi imani malai ce asluhu asalin laƙu shi ne asalin kalmar akwai ya'un tsakanin ƙafin da kuma wawun hozifati damma lilistis ƙali laƙiyo ya'un ɗin tana da dhamma sai aka shafe dhammar saboda za ta yi nauyin fada akan harshe to tunda an cire wasalin dhamma yanzu saura harafin ya'un ɗin shi kuma bai da wasali malai ce thumma ya'u sannan ita ma ya'un ɗin sai aka zo aka cire ta ita kuma liltiqa'iha sakinatan ma'al wawi saboda ta zo da dauri kuma gabanta akwai waw ka'ida idan harafin ya'un yazo zo da gaban sa waw yazo to dole a cire ya'un ɗin daka daga laƙiyu sai kalmar ta koma laƙu dan a samu saukin fada akan harshe bisa ga ka'idar laqad yassarna alƙur'ana lidhikri fa hal min muddakir da haka shi ƙur'ani ko da wata kalma ce ta zo a cikinta wacce za ta a cikinsa wacce za ta yi nauyi a kan harshe wajen faɗa to sai an sassauta ta don ya zama an samu saukin faɗarta kuma Allah shi yake sassauta ta bisa ga ka'idojin da ya sanar da masana wajen furcin kalmomin larabci da yadda ake saita su to da dai asalin kalmar laƙo laƙiyu ne sai ya koma laƙu saboda laƙu ya fi sauƙin faɗa sama da laƙiyu to Allah ya ce wa laƙun laqul amanu munafukai na daga cikin ɗabi'unsu na fili yin fuska biyu in suka gamu da muminai ƙalu sai su ce da su amanna mu ma mun yi imani dan a yadda da su dan a sake jiki da su dan a rinƙa rufe ƙofa da su alhalin kuma hakan suna yi ne ba da gaske ba don su rinka yin zagon ƙasa ga musulunci da musulmi don su rinka ɗiban asiran musulmi suna ba wa kafirai don su yi galaba a kansu ubangiji ya ce wa iza khalau ila shayatinihim idan kuma suka koma zuwa ga shaiɗaninsu mala ya ce ai raja'u suka kauce suka komo zuwa ga shaiɗaninsu shine ma'anar khalau ɗin kalmar ashayatin nan ana nufin shugabanninsu na bata domin duk wanda yake jagorantar mutane akan bata to shedani ne ko mutum ne ko aljani ne shi yasa shugabannin bata nan Allah ya kira su da suna shedanu kamar yadda Allah ya faɗa game da waɗanda suka jagoranci mutane na aljanu wajen yi wa annabi Sulaiman kage da sharri cewa wai Sulaimanu ba mu'jiza yake da ita ba sihiri yake yi da da wannan sihirin ne yake juya aljanu alhalin mu'ujiza ce Allah ya bashi yake juya aljanu da ita to sai Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman sun bi abin da shaidanu suke yadawa game da mulkin Annabi Sulaiman shaidanu anan ana nufin shugabannin bata da haka Allah madaukakin sarki ce wa idza khalau ila shayatinihim idan suka koma zuwa ga shaidanunsu na bata qalu sai su ce da su inna ma'akum lallai mu muna nan tare da ku sake fuska da kuma furta kalmar imani da muka yi a zahiri ga muminai ba mun yi bane dan mun yadda da su ba kuma mun yi bane dan da gaske muke yi inna ma nahnu mustahzi'un kawai izgili muke musu shigo shigo ba zurfi muke musu malai ce ash-shayatin ko ash shaitanu huwa man ya'rifu al-haqqa wa yatamarradu anhu duk mutumin da ya san gaskiya kuma ya kangare mata to shine shaidan ko mutum ko aljan kuma ana samu a cikin mutane ana samu a cikin aljanu wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa huwa isharatun ila sinfin rabi'i mala yace nan nuni ne zuwa ga kaso na hudu na mutanen da suka tattaru a Madina kamar yadda muka yi bayani wa humul yahudu sune yahudawa domin su munafikai iyayen gidansu waɗanda suke ziga su kuma waɗanda suke yin aiki a madadinsu su ne yahudawa su suka dasa su su zame wa annabi sallallahu alaihi wasallama matsala su zame musu yan leƙen asiri a cikin musulmai mala yace shubbihu bishayatin an kamanta su ne da shaidanu fit rudi wajen kangarewa wal inadi da taurin kai wa humul na al kufra wa humul su ne waɗanda suke bayyanar da kafircinsu su su yahudawa kenan su ba sa ɓoye kafirci su suna bayyanar da kafirci ne a fili ba sa ɓoye ƙiyayya ga annabi su suna bayyanar da ƙiyayya su ce a fili saɓanin munafukai su ko suna bayyanar da musulunci a fili suna ɓoye kafirci a ɓoye suna nuna soyayya a fili suna ɓoye ƙiyayya a zuci malai ce mithlu ka'ab bin al-ashraf irin su ka'ab dan ashraf wa asnafihim da ire su. lil musharakati fil kufri wa idafatihim lil ilaihim lil musharakati lil kufri an jingina munafukai zuwa ga su an ce shayatinihim saboda sun yi tarayya da su a cikin kafurci. da haka in suka gamu da su qalu liyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin Allah shine majibincin al'amarin mutane na ƙarai da haka in ka taba su shi yake rama musu in kai musu izgili kamar shi Allah ɗin kaiwa da haka shi yasa sai ya ce yukhadi'una Allah wallazina amanu ko kuma ya ce Allahu ya bihim Allah yana tare musu fada yana rama izgilin da ake musu mala yace yujazihim Allah ya nemi musu sakamako bistihizaihim da izgilin da suke wa bayinsa na kwarai waya mudduhum kuma yana ingiza su yumhiluhum yana tsahirta musu fi tughyanihim a cikin shishigin su tajawuzihimul hadd bil kufri shine ketarewar iyakarsu da suke yi ta hanyar kafirci ma'ana kafirai suna kafirci munafukai suna munafurci amma Allah yana kyale su ba dan san gagare shi ba sai dan yana tara su kuma yana so ya yanke musu hanzari kuma yana so ya kai su wata kwanar da in ya damke su anan kuma ba za su kubuce ba shi Allah yana da hakuri ba sau ɗaya ake masa laifi ya kama bawa ba sai ka daɗe ka ne masa laifi sai kuma daga baya sai ya kama ka an gane ko manzo Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu Allah yakan daga wa azzalimi kafa ta yadda in ya kai lokacin da ya damke shi kuma ba zai kubuce ba wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar kada ka taɓa tsammanin in kana ba daidai ba Allah yana zara ma ido kamar kafi ƙarfinsa ne a tara ka yake zuwa ga ranar da zai kama ka ranar da kuma in ya kama ka to ka ya bushe da haka Allah subhanahu wataala ya ce ina tsahirta wa kafirai ina barin su suna yin abubuwan da suke yi ba dan sun fi karfi na ba mahilil kafirina amhilhum ruwaida ka tsahirta wa kafirai nima ina tsahirta musu ne zuwa wani dan lokaci da haka wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna ubangiji yana kyale su cikin zaluncin su suna dadayi suna ƙara tarawa kansu da kansu zunubi da laifi kuma Allah yana daɗa yanke musu hanzari mali ce ya'mahuna ya tahayyuran da dimuwa ta kai suna a suna kai kawo a firgice a ɗimauce ma'ana suna yin abin da yake ba daidai ba ba su san ma ina suka nufa ba a rayuwa ba su ma san mecece makomarsu ba su suna ganin tunda suna laifi Allah ya kyale su to kamar ma abin da suke yi daidai ne ula'ika irin waɗannan allazina ishtarau dalala su ne waɗanda suka sauya bata bil huda ta hanyar miƙa shirya. kalmar ishtira shine siye da siyarwa ka bayar da kuɗi a baka kaya to shi wanda ya zaɓi bata kan shirya, kamar yayi abin da ake gani ne a ganin ido na ciniki tsakanin mai siye da mai siyarwa ka ba da kuɗi ka karɓi wani abu a madadinsa to shi duk wanda kaga ya ba da kuɗi ya karɓi wani abu ko da kuɗin suna da kima shi a wajensa abin ya fi masa kuɗin kima mutumin da yanzu ya je kanti ya ba da naira goma sai aka ba shi sabulu yanzu a zahiri menene ya fi masa kima a wajensa sabulu shi yasa ya iya ba da kuɗi don ya karɓi sabulu duk da kuɗin suna da kima to amma shi a wajensa kima sabulu yanzu ta fita kuɗi amfanin sabulu a wajensa ya fi na kuɗi to haka kafurai Allah yake kwatanta abin da suka yi na zabar bata a kan shiriya kamar siye da siyarwa ne sun ba da abin da su suna ganin bayi da kima a wajensu sun karɓi wanda suke ganin a wajensu ya fi kima wanda kuma ba haka ya kamata ba addinin musulunci da shari'a Allah subhanahu wataala ita kake iya bada komai don ka same ta ba wai ka da wani abu ka da ita dan ka karbi wani abu ba to amma su a zahiri sai suke nuna kamar sun fi son batan nema akan shari'a irin fin soyayyar mai siye akan abin da ya siya sama da kuɗin da ya mika to da ubangiji ya ce ulaika allazina ishtaraw dalalata bil bilhuda waɗannan su ne waɗanda suka musanyi a dalalata bata bil huda ta hanyar mika shari'a malai ce istabdaluha biha sun sauya ko sun musanyi ad ta bata biha da ita shiriyar da da Allah ya zo musu da ita ta hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam to ku wanda ya haka bai riba ba a kasuwanci duk mutumin da ya ba da maɗaukaki ya karbi makaskanci to shi yayi asara cikin kasuwancinsa duk mutumin da ya yadda ya karbi ko ne a madadin shiriyar Allah to wannan bai yi riban musanya ba bai kuma yi riban siye da siyarwa ba shine Allah ya ce fa ma rabihat tijaratuhum da dai kasuwancin su bai yi riba ba ai ma rabihu fiha su din basiri ba ba a cikin kasuwancin bal khasiru bar ma dai hasara suka yi limasirihim ilan nari domin karshe wuta za su je almu'abbadati alaihi wutar da za su dawwama a cikin ta za a dawwamar da ita a kansu ubangiji ya ce wa ma kanu muhtadina da dai masu irin wannan ɗabi'a ba su kasance shiryayyu ba to ka gane bambanci tsakanin munafukai da kafirai da kuma bambancin muminai su muminai Allah ya tabbatar musu da shari'a su kuma kafirai da munafukai Allah ya kore musu shari'a domin muminai a can baya Allah ya ce ula'ika ala hudam min rabbihim wa ula'ika humul mutaduna amma su kuma anan sai ya ce fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu mutadin da haka da mumini da kafiri kishiyoyin juna ne da mumini da munafiki kishiyoyin juna ne wannan yana kan shari'a wancan yana kan bata wannan yana kan daidai wannan yana kan kuskure wannan zai shiga aljanna wancan zai shiga wuta wannan yana kan imani wancan kuma yana kan kafurci da munafurci Allah ya tsare mu to da ka dai abinda wannan aya take dada fito mana da shi na ɗabi'un munafurci shine raba fuska biyu na faɗa mana a darasin baya ka'idar shi musulmi kaifi ɗaya aka san shi in a a in a a a a waje ɗaya Allah ya halatta maka kai fuska biyu shine a inda ka tabbatar da za a cutar da kai ubangiji yace la yattakhidhul mu'minuna na auliya awliya min dunil mu'minin wa mai yaf alzalika falaisa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa wallahu ra'ufun bi wa ila Allahi masir ubangiji madaukin sarki ce hir kada mumini ya riki kafiri koma bayan mumini dan uwansa a matsayin masoyi duk wanda kuma yayi haka ya zama abokinka masoyinka na kusa da kai wanda ka fi yadda da shi cikin hulɗarka kafuri ne ba musulmi ba to ka sani fa laysa min Allah fi in ba kai ba Allah kun raba gari an gane ko to a ina ne yake halattar mumini ya riƙe kafuri a matsayin masoyi ya sake masa ya masa fara'a shine Allah ya ce illa an tattaqu minhum humtuka. sai dai in kuna tsoron za su iya cutar da ku wajen da in ka ɗaure kafuri fuska zai cutar da kai in ka nuna masa fada a zahiri zai cutar da kai kuma kafircin ya fi ƙarfin musulunci a wannan wajen kafiran sun fi musulmin ƙarfi to a nan ne Allah subhanahu ta'ala ya ba wa musulmi damar ya saka wa kafiri fuska ya nuna masa kauna a zahiri ko da a zuci baya son sa wannan shine ka'ida shine Abu Zarul al ɗaya daga cikin sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani daga cikin su kamar da Imam al-Bukhari ya faɗa ya rawaito cikin Sahih al-Bukhari ya yace inna lanaksharu fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anuhum yaso da dama mukan sakarwa waɗansu mutane fuska amma a zuciyar mu tsine musu muke yi ba ma son su su ne suwa su ne kafirai to amma kai da ɗan uwanka musulmi bai halatta ba ya zama fuskarka daban da shi zuciyarka kuma daban da shi kai masa dariya kuma a zuci ka ɓoye masa ƙiyayya kai masa fatan alheri a zahiri kuma a zuci ke tsine masa tsakanin musulmi da musulmi babu wannan in ku hakan tana kasancewa to lallai ɗaya munafuki ne mai yin wannan din yana yin abin da ake kira da suna munafurci shine a zahiri ya nuna yana tare a baɗini kuma baya tare idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un shi yasa mutanabbi yace yana daga cikin ɗabi'un munafurci yin haka fuska biyu ka min ɗarafin lisani halawatan wa ya yarugu fika kama ya yarugu thalabu a zahiri munafiki zai maka daɗin baki cai cai kaji kamar yana son ka kamar abokin tafiya ne ciki da bai to amma kuma a zuciyarsa ba haka bane a zuciyarsa mummunan kuduri da mummunan takibi yake da shi game da kai da haka shi musulmi mai kaifi ɗaya ne in aa ne in a'a ne in dai ba a hali na tsoron cutarwa ba ga wasu daga cikin kafirai sai مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون الله يتي مثلهم مثال كافري كلمة مثل بمعنى الوصف kamannin kafirai dan a daɗa gane su Allah zai daɗa fito mana da su fili da haka a larabcin aka ce masaluhu bi ma'ana wasfuhu kamanninsa kamar yadda Allah ya ce game da sahabbai zalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil ai zalika wasfuhum fit tawra wa wasfuhum fil injil haka da Allah ya ce laisa ka mislihi shay ai laisa ka wasfihi shay ba wanda ya kama da Allah ta dukkan fuskar kamanceceniya mathaluhum misalin kafirai abin nufi kamannin su na zahiri da fili da ake iya gane su da shi bayan wayancan bala yace sifatuhum fi nifaqihim ana nufin sifar su a wajen munafurcin su salil ladhi istawqada naran kamar misalin wanda ya je ya kunno wuta ne ai auqada fi zulmatin ya kunno wuta lokacin da yake cikin duhu shi munafiki lokacin da yake cikin kafirci yana cikin duhu to sai kuma Allah ya kawo masa musulunci to shi kuma musulunci haske ne yanzu wanda yake cikin duhu ya samu haske me ya kamata ya yi sai ya rika hasken kuma ya tattalin sa kamar misali mutumin da yake tafiya cikin dokar daji cikin tsananin duhun dare baya ko iya ganin gaban sa sai ya hango hasken wuta ko sai aka kawo masa hasken fitila me ya kamata ya yi ya tattali wannan hasken domin da wannan hasken zai ga gabansa zai samu tsira ya kai ga inda yake so ya kai to haka munafiki ya kasance da yana cikin duhun kafirci sai Allah ya kawo masa hasken musulunci domin kafirci Allah yakan sifanta shi da duhu musulunci kuma Allah yakan sifanta shi da me haske Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nuri والذين كفروا أولياءهم الطاغوت yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat adh-dhulumat anan ana nufin kafirci an-nur kuma ana nufin musulunci to shi yasa Allah maɗaukin sarki a wata aya cikin suratul nur yace wallazina kafaru a amaluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wajada Allah 'indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab sai ce auka dhulumatin fi baharin lujjiyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun dhulumatun ba'daha fawqa ba'd wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran nur to da Allah subhanahu wataala yakan kwatanta kafurci da da da da da da duhu yakan kamanta kuma musulunci da haske kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran nur kamar yadda ya ce wa min yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam da haka dai shi musulunci shine haske kafirci kuma shine duhu to da ka shi munafuki, lokacin da yake cikin kafircinsa yana cikin duhu duhu kan duhu sai Allah ya zo masa da haske hasken shine musulunci ubangiji madaukakin sarki ce falamma adaa'at ma haulahu yayin da hasken ya haska masa gefansa yayin da musulunci ya zo ya wayar masa da kai ya nuna masa matsayin ɗan adam da matsayin ubangiji ya nuna masa haƙƙin ɗan adam da haƙƙin ubangiji ya nuna masa haƙƙoƙin zamantakewa da yadda zai yi rayuwa ta aminci ta lami lafiya kaga an wayan masa da kai an haskaka masa gabansa da bayansa damansa da hagunsa to kuma sai bijire ya kangarewa Allah a madadin ya ci gaba da tafiya akan wannan haske sai baya da baya koma kafirci shine Allah ya ce falamma adaa'at ma hawlahu yayin da hasken nan ya haskaka masa gefansa to kuma sai ya butulce zahaballahu Allahu bi nurihim sai kuma Allah ya tafi da haskensa wa tarakahum fi dhulumatin sai ya sake barin su a cikin duffan da suke a ciki a da shine munafirci la yubsiruna ko gaban su ba sa gani da haka shi in kana so ka tabbatar da waye ta leko ta koma shine wa munafiki ba wanda ya ga samu ya ga rashi ya ga ta leƙo ta koma kamar munafiki ga shari'a ta zo masa amma ya ƙi karɓa Allah ya tafi da kayansa ga gabansa ya fara gani musulunci ya haskaka masa inda zai ɗau ƙafa sai ya ɗora amma ya butulce sai Allah ya tafi da hasken sai ya sake barinsa a cikin duhu da haka tsantsar asara da taɓewa babu ta munafiki ya ga samu ya ga rashi ya ga asara ya ga riba kuma ya ga asara to da yake a nan Allah yana magana ne da jam'i ba yana magana ne da mutum ɗaya ba yana magana ne da sifa da haka ko da lafazin mufardi ya bayyana ma'anarsa shine jam'i farkon ayar ya ce masaluhum misalin su suwa yana nufin munafukai domin a baya ana magana ne akan gungun munafukai wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum kaga suna da yawa bi mu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yukhadi'una ko yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim kaga duk jam'i ne to shi yasa anan sai Allah ya ce mathaluhum misalin su dai munafikai malamai suka ce wannan yana nuna munafikai suna da yawa kuma sifofin munafircin ma suna da yawa kamar yadda mun faɗi wasu daga cikin su a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa alamomin munafirci uku ne a wani wajen ya ce hudu ne to sannan kuma qur'ani ya ci gaba da zakulo waɗansu ɗaiɗaiku wani za ka ga cikin sifofin munafurcin biyu ya haɗa wani uku ya haɗa wani ma ya haɗa hudun wani kuma yana da ɗaya wani ma ɗaya ba ta riga ta gama kama jikinsa ba wani lokaci ya yi ne wani lokaci ya daina to da haka sifofin munafurci suna da yawa su ma munafukan suna da yawa gwargwadon yadda kowa ya ɗibi kasansa gwargwadon yadda yake amsa sunan munafuki ko kuma sifar munafurcin take aiki a kansa da haka Allah madaukakin sarki ya ce mafaluhum to a cikin magana sai kuma aka koma sigar jam'i aka yi abin da ake kira da iltifati canja salon zance ubangiji madaukakin sarki sai ce ka masalin lazis tauƙada kaga allazis tauƙada ai guda ɗaya ne to amma a nan ba mutum ake nufi ba sifa ake nufi to ita sifa ko da ta zo da lafazi na mufarad tana nufin jam'i yanzu idan ka zo ka ce ɓarawo kana nufin mutum ɗaya lafazin ne mutum ɗaya amma sifa ce ka faɗa riga ce mara wuya kowa ya sa ta yi mai daidai ɓarawo sifa ce mutum da yawa suna iya sifantuwa da sifar to kaga in suka sifantu da sifar suna da yawa in kiransu za ka yi a nan ne sun zama ɓarayi amma kowa daga cikinsu ɗaiɗaikunsu sunansa mai ɓarawo ko sifarsa ɓarawo da haka Allah maɗaukin sarki a nan yana magana ne akan sifa ba yana magana ba ne akan zatin mutum shi kaɗai da in sifa ce ko ka kawo ta jam'i ko ka kawo ta mufrad sifa ce tasduqu alal mufradi wa tasduqu alal jam' ubangiji yace falamma adha'at ma hawlahu kaga nan ma sai amfani da lamirin mufradi to Allah madaukakin sarki a ƙarshe sai sake komawa kan sifa ya sake komawa kan jam'i kamar yadda ya fara da shi malai yace fa absara ya ga abin da ke gabansa wastadfa'a ya ji dumi wa amana ya samu kwanciyar hankali an gane ko to amma tare da haka kuma sai ya butulcewa Allah zahaba Allahu bi nurihim sai Allah ya tafi da hasken ai atfa'ahu ya buce hasken an gane ko da haka mala yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya bar munafukai suna cikin dimuwa bayan da ya ba su haske na imani sakamakon sun butulce masa sun ki masa godiya da shi da haka fanuruhul maqsudu bil iqadi da haka haske shi ake nufi da an dosano fa baqaw fi zulmatin wa khawfin bayan tafiyar hasken sai suka wanzu cikin duhu da kuma tsoro Wabardin da kuma cikin tsananin haske a sanyi malai ce walam yaqul Allah bai ce ba bi ya tafi da hasken sai ce ya tafi bi nurihim wanda shi haske iri biyu ne akwai hasken da ake kira da dawu akwai hasken da ake kira da nuru me yasa anan Allah sai ya amfani da nuru bai yi amfani da dawu ba hasken rana haske ne mai zafi shi haske mai zafi ba a ce da shi nuru sai dai a ce da shi dau'u hasken wata haske ne amma mai sanyi shi yasa in ka kwanta a ƙarƙashin farin wata za ka iya yin mura saboda tasirin sanyi da yake ƙarƙashin hasken farin wata to shi irin wannan haske mai sanyi shi kuma ba a ce da shi dau'u sai dai a ce da shi nuru huwallazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran Allah ya sanya rana tana da haske amma mai zafi shi yasa mutumin da yake yawo a ƙarƙashin zafin rana zaka ga yana gumi saboda tasirin zafin hasken rana kamar yadda mutumin da yake kwance a ƙarƙashin hasken farin wata shi kuma zaka ga ya kamu da mura saboda tasirin sanyin hasken wata to me yasa nan sai Allah ya amfani da sanyi mai sanyi a haske mai sanyi bai yi amfani da haske mai ɗumi ba a madadin ya ce falamma at ma haulahu dhahaba Allahu bi daw'ihim kaga ai dau'u ya fara magana akai yayin da hasken mai ɗumi ya haskaka gefen su wanda shine haske irin na wuta sai Allah ya ce zahaballahu bi dau'ihim amma bai ce haka ba sai ce zahaballahu bi nurihim an fara da maganar haske mai zafi an ƙare da maganar haske mai sanyi me hikima a cikin wannan shine malai yake so ya mana bayani anan yace kai la yuzannu dan kada mai zato yayi zatan ibqa ma yusamma nuran wanzuwar abin da ake iya kira da suna nuru haske mai sanyi idh dau'u domin shi haske mai dumi ablagu minan nuri ya fi tasiri ta fuskar haske sama da haske mai sanyi yanzu da hasken rana da hasken wata wanne ya fi hasken rana ya fi abin nufi ya fi haske shi yasa za ka ga da daddare ko ana hasken farin wata akwai abin da ba za ka iya ganinsa ba saboda tasirin hasken wata bai kai ba tasirin hasken rana amma da rana ko ana hazo wani abin kana ganin sa saboda ƙarfin hasken rana to hikimar shine idan da Allah ya ce ya tafi da hasken su mai sanyi ma'ana haske irin na wata kenan ko a kai da ya ce ya tafi da hasken su kai mai dumi haske irin na rana to wani zai yi tsammanin kenan ya ban musu haske mai sanyi irin na wata domin daman shi bai kai na ranar ba yanzu kamar kai ne ka ce na kwace masa naira goma ko na karɓi naira goma a hannunsa wani zai yi tsammanin to da ka karɓi naira goma ka bar masa biyar an gane ko amma da ka ce na kwace masa naira biyar to an san baka bar masa goma ba shi duk lokacin da aka ɗauke na ƙasa to na sama ya tafi amma lokacin da aka ɗauki na sama zai iya yiwa na ƙasa yi me ya yi saura da Allah ya ce na tafi musu da hasken su babban to wani zai yi tsammanin an bar musu ƙaramin amma sai ya ce na tafi musu da ƙaramin haske kaga duk mai sauraro ya san babban ma ya tafi a madadin falamma adaat ma haulahu zahaba Allah bi dawihim sai aka ce bi nurihim nurihim ƙaramin haske ne amma dawu fa babban haske ne to tunda an tafi da ƙarami babban ma fa ya tafi ma'ana dai munafakai Allah ya musu zigidir ya yi musu tumbur da ya tashi kwace arzikinsa daga hannunsu da imani daga hannunsu bai bar musu komai ba to wannan kuma yana daga cikin illar da munafurci yake jawowa idan Allah ya tashi yin wance kali da kai sakamakon ɗabi'ar munafurci fata-fata yake maka ba shi ba kai yanke dukkan wata alaka yake da kai kyamatar da Allah yake wa munafakai ko kafirai baya wa irin wannan shi yasa da Allah zai faɗi narkon munafukai sai ya ce su suna can ƙarƙashin wutar jahannama amma kafirai Allah bai ce suna ƙarƙashin wutar jahannama ba innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira lalle munafukai suna can ƙarƙashin daban wuta kuma ba wanda ya isa ya taimake su ba wanda ya isa ya cece su amma kafirai ba inda Allah ya ce innal kafirina fi darkil asfali a'a abinda wannan yake nuna maka irin kyamar da Allah yake wa munafurci da irin kyamar da Allah yake wa munafikai an gane ko to da haka malai yace wannan ita ce hikima malai yace fa innal gharada domin manufar izhabun nuri anhum bil kulliya shine tafiyar musu da hasken kwata kwata baki ɗayansa malai yace wa jama'ad damir ubangiji ya yi jam'in lamiri a ƙarshen aya mura'atan li ma'anar lazi dan kula da ma'anar kalmar allazi wacce ta yi daidai da kalmar man tana iya zuwa da ma'anar mutum ɗaya kuma tana iya zuwa da ma'anar da yawa Allah ya ce wa tarakahum ubangiji ya kyale su fi zulumatin cikin dufai ana nufin cikin kafirci da dangoginsa la yubsiruna ba sa ganin ma haulahum abin da ke hannunsu mutahayyirina ani tariqi suna dimuwa gaburan tafarki madaidaici khaifina suna cikin tsoro fakadhalika haula'i to haka nan halin waɗannan mutane amanu bi izhari kalimatil imani waɗanda suka yi imani a matakin farko ta hanyar furta kalmar imani da haka fa idza matu idan suka mutu ja'ahumul khawf wal azabu tsoro da azaba duk za su zo su dabaibaye su Allah ya tsare mu sai Allah ya ce me summun bukumun fahum la yarji'un Allah ya ce summun su munafikai summun kurame ne lafazin summun jam'i ne na al'asam idan aka ce al'asam mu kurma guda ɗaya to amma idan kurame da yawa ne sai ka ce summun ai hum summun su ɗin kurame ne mana halin munafiki kamar halin kurma ne ta fuskar rashin jin magana munafiki kai ta gaya masa magana amma ba zai ji ba kamar yadda za ka yi ta gaya wa kurma magana ba zai ji ba in dai ba magana irin ta kurame kai masa ba a nan ba Allah yana aibata kurma ba ne shi kurma bai da aibi domin halitta ce ta Allah amma Allah yana aibata munafukai ne saboda suna da ɗabi'a irin ta kurame wadda su suka ƙirƙirar wa kansu da gangan domin shi kurma ba son ne ya zama kurma ba amma shi ko munafiki ba son sa ne yasa ya mai da kansa munafiki son sa ne yasa aka gaya masa gaskiya ya ya dauka son sa ne yasa aka nuna masa gashiriya ya ya aiki da ita to kaga duk mutumin da yawa kansa da kansa ka sassaba ga daidai ya ya bi dan an aibata shi ba laifi bane ba domin shi ya jawo kansa da kansa aibi da haka nan mu lura da kyau ba wai Allah yana aibata kurumtaka bane a'a Allah yana aibata mai halayya kurma ne da gangan kamar yadda Allah ya ce da su makafi ba dan yana aibata makafi ba sai dan yana aibata masu makantar gangan a nuna maka gaskiya ka kibi sai kuma ka shiga bala'i ka zo kai kuka ba wanda za ka yi kuka kai ka jawo kanka shi yasa Allah ya ce fa hala la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi suduri ba aibi bane makantar idon dina aibi shine makancewar zuciya makancewar zuciya shine kin daukar wa'azi kin jin fada kin bin gaskiya kin bin shari'a to wannan shine makantar zuci to wannan shine abin aibatawa amma ba makantar ido ba to da Allah Allah ce summun kalmar summun kamar yadda malamai suka faɗa sifa ce mausufin an shafe ta ko khabar ne mubtadan an shafe shi ana kaddara shi aihum summun su din kuma har ila yau aibi ya dada haifar aibi shine kurame ne ma'ana suna da ɗabi'a irin ta kurumtaka shine rashin jin magana bukumin kuma su bebaye ne shi ma kalmar bukumin jam'i ne na abakam abakam shine bebe guda ɗaya amma in bebaye suna da yawa to su ne bukumin da aka hum kuma su dai bukumin bebaye ne abin nufi ba sa fahimtar zance sai ana yi musu nuna da hannu kuma ko da an yi nunan da hannu ba za su fahimta ba saɓanin bebe wanda shi baya fahimtar magana sai kai masa nuna da hannu kuma in ka nuna masa shi sai ya fahimta amma shi munafiki ya aru ɗabi'a ta bebantaka magana kadai ta baki ba ta isassa sai an masa nuni da hannu kai ko an yi nuni da hannun ma kuma baya ɗaukar izina saboda ya riga ya jefa kansa cikin bala'i Allah ya ɗebe masa albarka ta ji ya ɗebe masa albarka ta gani ga idan amma baya gani ga kunnan amma baya ji da kamala yace fala hu. ba sa faɗar gaskiya da baki kuma ba sa jin ta da kunne ma'ana shi munafiki kullum ba za ka ji alheri daga bakinsa ba kullum sai sharri wannan yana daga cikin ɗabi'u na munafurci shi yasa addinin musulunci ya koyar da mu faɗa alheri in mun san ba alheri za mu faɗa ba gwanda mu ja bakin mu mai shiru domin in ka lizumci faɗa sharri to ka sifanta kanka da sifar munafurci kullum kai ba a jin alheri tare da kai an gane ko kullum kai game da mutane sai suka sai maganar banza sai batanci sai kushe sai hasada wannan mummunar ɗabi'a ce ba yadda za a yi mutane duk su zama mutanen banza in ka ji mutum kowa a wajensa mutumin banza ne to ba mutane ne mutanen banzan ba shine mutumin banza masu hikima suka ce wa man yaku zafa min marrin maridin ji murran bihi ma Zulala. duk mutumin da bakinsa ya lalace ya gurɓace irin bakin mara lafiya to komin daɗin ruwa in aka sa masa shi ɗaci zai ji da haka mutum yana da ɗabi'ar munafurci shi duk a wajensa mutane ba mutanen kirki ba ne kowa yana da abin faɗa game da shi na aibi to a nan ba mutane ne suke da aibin ba waye mai aibi shi ba halayyar mutane ce matsalar ba gurɓacewar zuciyarsa ce yasa yake ganin kowa ba mutumin kirki ba kuma daman duk lokacin da ka zama mutumin banza to ma'aunin da za ka rinka auna mutane da shi ma'auni ne na banzantaka sai ka rinka yi wa kowa kallon irinka shi yasa nakan faɗa nakan nanata ku kula da kyau a rayuwa mutanen kirki an fi cutar su saboda me saboda su suna auna sauran mutane ne da kansu duk mutumin da yake mutumin kirki da ka zo ka ce masa Allah annabi sai ya yadda to in mutumin banza ne kai sai ka cuce shi amma mutumin banza yana da wahala a cuce shi saboda me saboda shi ya san dukkan wata kwana cuta duk yadda ka zo masa da ita ya sani da haka in za ka sauke a taura da linjila da zabura wajen magiya shi ba zai yadda ba saboda shi yana ganin za a iya yin duk wannan kuma yi ƙarya za a iya yin duk wannan kuma yi yaudara za a iya yin duk wannan kuma yi cuta don shi yana yi wannan ita ce ka'idar rayuwa macuci yana da wahala a cuce shi amma mutumin kirki yana da saukin a cuce shi saboda kowa yana auna mutane ne da kansa mutumin banza yana wa kowa kallon na banza ne mutumin kirki yana wa kowa kallon mutumin kirki ne sai dai abin da ya bayyana gare shi to da wannan yana daga cikin ɗabi'un munafukai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce suna da ido amma ba sa ji da shi suna da gani amma ba sa suna da baki amma ba na faɗa alheri ba sai dai na fada aibi da muzantawa mutane malai ce umyun to sannan Allah ya ce kuma makafi ne kalmar umyun shi ma jam'i ne na al'a'ama a'ama makaho ɗaya in makafi da yawa ne sai a ce umyun ai hum umyun su din makafi ne abin nufi ga ido amma ba na ganin alheri ba ga idan amma ba na ganin tafarkin shiriya ba mala yace an tsariƙil huda fala ya rauna sun makance wa tafarkin shiriya dan haka ba sa ganin ta duk yadda zaka nuna wa makaho makanta irin ta munafurci ga gaskiya ga daidai ba zai ganta ba ubangiji ya ce fahim don haka su layar jiƙuna ba sa dawowa ga buran bata. yadda suka sa gaba suna bin batan nan ba za su taba jin kira ba domin wanda ya nisa baya jin kira to anan ma malamai suka ce Allah yana magana ne akan wani nau'i na munafikai shine ibnu kasir yace su ne wanda munafurcin su ya zame musu kudiri ya zame musu nifaqul i'tiqadi idan munafiki ya riga ya katutu akan munafurci to shine duk waɗannan sifofin da muka faɗa haka zaka ganshi da su kuma ba zai taba dena su ba kamar yadda kafuri in kafircinsa ya masa katutu to shine yake kan sifa irin wacce muka ambata a baya innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna amma idan kafircinsa bai kura maliji ba to in kai masa nasiha inda rabon shirya sai kaga ya dawo in munafircinsa bai yi masa katutu ba to shine in kai masa nasiha inda rabon shirya sai kaga ya dawo ana samun irin wannan amma idan mutum ya riga ya kamu to fa sai dai kai hakuri da shi Shi ne irin wanda Allah ya faɗa game da kafirai kuma shi yake nufi a nan game da munafukai sau da dama ka ga wani kafirin in ya ji wa'azi sai ya tuba to kafircin bai kai irin wancan ba sau da dama ka ga wani munafikin in ya ji wa'azi sai ya tuba to munafircin bai kai irin wancan ba amma kafiri da munafikin da kafircinsu da munafircinsu ya wuce iri ya wuce gona da iri to fa sai dai ai haƙuri da su shine Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna kalla tabbas bal haƙiƙa rana ala qulubihim ya riga yayi katutu akan zukatansu ya dankare ma kanu yaksibuna abin da suke aikatawa na kafurci da munafurci ba za su taɓa dainawa ba kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun shi yasa masu in suka mutu a haka su da ganin Allah sai dai labari ubangiji ba zai taɓa ba su damar su ganshi ba to in ku Allah bai baka damar ka ganshi ba abin nufi ba za ka shiga aljanna ba domin ba wanda zai shiga aljanna sai ya ga Allah to in Allah ya ce ba za ka ganni ba yana nufin ba zai maka lamunin da za ka wuce ka je ka shiga aljanna ba to kako duk wanda munafircinsa ya kai haka kafircinsa ya kai haka to ya zama annifaqul i'tiqadi ko al-kufru al-i'tiqadi al-mukhrij anil milla da haka ubangiji ya ce fahum la yarji'un sai Allah ya ce mai أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين to daman yana daga cikin tsari na alkur'ani buga misalai larabawa suka ce bil misal yattadhihu maqal ta hanyar buga misali komai yake fitowa fili a fahimce shi ko bil misal ya himar duk dakikancin mutum ko kwakwalwarsa ta kai irin ta jaki in dai za a buga masa misali zai gane da ka buga misali yana daga cikin hanyoyin koyarwa na kolin koli wanda masana suke amfani da su shi yasa Allah subhanahu wataala ya rike hanyar buga misali wa darabna lakum amsala watilkal tilka al-amsalu nadribuha nasi la'allahum yatafakkarun wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al to da haka Allah yana buga misali misali yana daga cikin best of the teaching method hanyoyi na koyarwa waɗanda suka fi kowanne ta fuskar ƙwarewa da fito da abu fili to kaga nan Allah ya fara buga mana misali ya buga a farko kuma zai sake maimaita na biyu misali na farko daban na biyun da za mu karanta yanzu shi ma daban amma duk abin da ake buga misalin a kansa fa kwaya ɗaya ne halin munafurci ne da ɗabi'ar munafukai dan a nuna maka munafurci ba ɗaya ba ne kuma hanyoyin da munafukai suke amfani da shi iri daban-daban ne kuma kamannin daban-daban ne to shine Allah ya sake cewa auka sayyibin ko kuma ka ce kamar mamakon ruwan sama ne lafazin asayib ana nufin ruwan sama mai zuba kamar da bakin ƙwarya an gane ko ruwan sama in yana zuba da yawa kamar da bakin ƙwarya a larabci yana da suna biyu ko ka ce da shi wabil ko ka ce da shi asayib a cikin suratul baqara Allah ya ce auka sayyibin a gaba can sai ya ce fa in lam yusibha wabilun fatal wabilun da sayyibun duk su ɗaya. shi yasa ma wani lokaci larabawa sukan iya haɗe kalmomin guda biyu duk su faɗe su kamar kai ne ka ce ruwan sama yana zuba ko mamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya kalmar mamako tana nufin yawa kamar da bakin ƙwarya ma tana nufin me yawa duk dai sifa ce ta me ruwa na sama wanda yake zuba to shi yasa ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya ji kansa da rahama yayi littafi mai suna al-wabilu sayyib min al-kalimi yace alwabilu as-sayyibu alwabilu ruwa mai zuba kamar da bakin kwarya as-sayyibu mamako min al-kalimi tayyib na daga kalmomi masu daɗi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafi ne ya tara hadisai na addu'o'i da makamantansu to da ka dai Allah yace shi halin munafiki ka sayyibin kamar ka ce ruwan sama ne mai kama zuba kamar da bakin kwarya min as-sama'i wanda yake sauka daga sama fihi a cikin ruwan akwai zulumatin duffai an gane ko wa ra'adin da kuma aradu tsawa kenan sa'iqa wa barqin kuma akwai walqiya ruwan sama ya hada dukkanin waɗannan sifofi da ake faɗa shi ruwa a ɗabi'arsa yana da me duhu duk da kana ganin ruwa fari ne amma a ɗabi'ar ruwa yana da me duhu baka sanin ruwa yana da duhu sai ka danna kanka a cikin bokiti ka buɗe ido ka gani za ka ga gabanka idan ma zai buɗu ga ƙarshen duhu kenan duhu ya kai ko idan ka baka iya buɗewa kuma haka nan yanzu da zaka hau teku ba gida gaba ba gida baya a nan ne zaka tabbatar da ruwa yana da sifa ta duhu to da ka Allah subhanahu wataala ya ce kamar ruwa ne mai zuba kamar da bakin ƙwarya daga sama a cikinsa akwai duhu sannan a cikinsa akwai aradu ra'ad shine abin da bahaushe ke cewa aradu shine a Qur'ani ma akwai suratul ra'adi sura aradu shi ra'adu din ɗayan biyu ne akwai mala'ika na musamman sunansa ra'adu an gane ko wa yusabbihu ra'adu bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi shi mala'ika ra'adu mala'ika aradu wanda ba shi yake cewa aradu yana daga cikin mala'ikun da suke kula da ruwan sama shi aikinsa kawai shi ne dukan hadari ya kaɗa hadarin zuwa inda za a yi ruwa to lokacin da yake dukan hadarin yana kaɗa hadarin zuwa inda za a yi ruwa bulalar da take hannunsa in ta haɗu da hadarin ita ce ita kuma take ba da walƙiya sai ka ga tartsatsun wuta ya fita tars wannan tartsatsun wutar bulalar mala'ika ce da yake dukan hadari da ita shi mala'ikan sunansa ra'ad sannan yana dukan hadari hadarin in ya haɗu da bulalarsa wajen duka sai ya ba da walƙiya sannan a lokaci guda bayan ya yi dukan kuma yana haɗa da tsawa ta baki yana dukan hadarin kuma yana masa tsawa yi waje kaza to wannan tsawar ita ita take ba da wannan rugugin da ake ji rugugugugu shine bahaushe yake cewa aradu a dunkule ne mala'ika ra'adu ne yake aikin dukan hadari tare da yi masa tsawa sai ake samun sautin tsawa to shine Allah ya ce wa ra'adun kuma a cikin hadari akwai ra'adu tsawa ma'ana dai dukkan dangin abin tsoro ya tabbata domin ruwa shi kadai abin tsoro ne musamman na sama shi yasa za ku ga masu hankali ba fa wawaye ba yara in hadari ya taso me suke yi murna da wasa to saboda ba su da hankali ne amma duk mai hankali in hadari ya taso ba dariya ya kamata yi ba shiga taitayinsa ya kamata yi yayi addu'a Allah ya sa hadarin nan ya wanye lafiya nana Aisha ta ce duk lokacin da hadari ya taso sai in ga hankalin annabi ya tashi ya kasa zaune a waje ɗaya ya shiga gida ya fita ya shiga gida ya fita sai nake tambaya sa nace me yasa sauran mutane idan ana hadari hankalin su kwanciya yake yi murna suke yi me tara kwano ya tara me shirin wanka ya yi me kaza ya yi sai annabi ya ce a a Aisha rashin sani yasa suke haka domin Allah ya taɓa halakar da wasu mutane da hadari lokacin da hadarin ya taso sai suka yi ta murna ga ruwa nan ashe ba su san bala'i ne Allah ya tarkato shi ba a cikin hadarin rihun fiha azabun alim iska ce mai wuta Allah ya turo ta ta zo ta kona su su ne mutanen annabi hudu falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna sai Allah ya ce bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha azabun alim hadari Allah ya musu suka ɗauka ruwa ne ashe iska ce da wuta Allah ya taro ta ya zo ya ƙona su da ita da haka na na Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk lokacin da na ga hadari tunanina yakan koma zuwa ga waɗancan mutanen ina tsoron kada ya zama hadarin bala'i ne ba zan samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba sai na ga ya fara zubar da ruwa to sai hankali na ya kwanta in tabbatar da cewa hadari ne na ruwa ba hadari bane na wuta ko na guguwa azaba to da haka dai Allah subhanahu wataala anan yana so ya nuna mana tsananin yanayin tsoro wanda dukkan dan adam ka iya samun kansa a ciki a ce ga hadari an yi bakin kirin hadarin da ko hannunka baka iya gani ga ruwa ya fara sauka irin marakakkautawa wannan sannan ga shi dauke da iska sannan ga bugawa tsawa sannan ga abin nan ga gawalkiya to anan dukkan wani abin tsoro ya gama haduwa to kariya ko ka kwatanta ko ka suranta ga wani mutum a cikin irin wannan yanayi a dokar daji ga baki yana buƙatar taimako ba yana buƙatar idan ya samu wannan taimakon ya samu wannan agajin me ya kamata yi ya gode wa Allah kuma ya riko da wannan abin hannu bibbiyu domin ya samu tsira ne dan in bai samu wannan ba in yana cikin wancan yanayi to fa halaka ce a kowane lokaci za ta iya cin masa to wannan shine halin da munafiki yake ciki halin da kafiri yake ciki suna cikin mawuyacin yanayi mafi haɗari da mafi tsoron hali sai musulunci ya zo musulunci shine kaman mataimaki mai agaji amma kuma sai suka yi wannan mataimakin da mai agajin rukun kai na kashi da haka Allah ya ce auka sayibin fihi auka sayibin min samai fihi dhulumatin zulumatun wa ra'adun wa barqun ubangiji yace yaj'aluna asabi'ahum saboda tsananin bugawar tsawa ta aradu har suna sa hannuwansu su toshe kunnuwansu kalmar ya ja'aluna suna sanyawa ya nuna suna da yawa A hun yan yatsunsu su ma yan yatsun sai aka kawo su jam'i domin wanda yake sa ɗan yatsan shi ma ba ɗaya bane ba an gane ko malamai suka ce domin yan yatsu da yawa ba sa shiga kunne ɗaya in ma sun shiga ba za su yi abin da ake so ba a al'adar dan adam in baya so ya ji zance ko yana so ya toshe kunnensa yakan yi amfani da me dan yatsa in dan yatsa ɗaya da ɗaya kasa to shine yake iya shiga kunne kuma shi yake iya toshe inda zaka ji magana sai ya zama baka ji to amma idan aka ce suna sanyawa to yana nufin kowa daga cikinsu yana sanyawa ba wai mutum ɗaya yana sanyawa ba domin in mutum ɗaya ne to 'yan yatsunsa ba za su shiga ma kunnensa ba ballantana su toshe masa ya zama baya ji kamar yadda annabi nuhu ne ya faɗa wa inni kullama da autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara da haka ana nufin ja'ala kullu wahidin minhuma isba'ahu kowanne daga cikin su sai ya sa dan yatsansa a kunnensa dan gudun kada ya ji kururuwa ta aradu dan kar ta kurumtar da kunnensa mana tsoron ya kai har idan tsawar tana bugawa toshe kunne suke domin in ba haka ba kunnuwansu na iya samun matsala ubangiji madaukakin sarki ya ce minas sawa'iki saboda tsaranin bugawar tsawa hazaral mauti da kuma tsoron mutuwa malai ce wahiya sahihatun shadida sayhatun shadida tsawar da ake nufi shine kururuwa mai tsanani li alla ya summuha domin kada ta toshe musu kunnuwa hazar almauti au khawfa sama'iha suna jin tsoron in suka ci gaba da barin kunnuwansu a buɗe suna jin ta to tana iya kurumta musu kunnuwa ko kuma ma ta kai su ga halaka to sai malai yace kadhalika haula'i irin haka ne halin wa'ancan munafukai da kafirai idza nazala alqur'anu in qur'ani ya sauka shi qur'ani ubangiji yakan kwatanta saukarsa da saukar ruwan sama domin yadda ka san ruwan sama sai da shi gangar jikin dan adam za ta rayu domin sai ruwan sama ya sauka sannan ne za a samu damar yin shuka ko ai noma sannan za a samu abinci sannan da wannan abincin ne za a ci jiki kuma ya yi mai ya rayu to haka wahayin Allah na ƙur'ani shi kuma sai da shi rai yake rayuwa in ruwan sama bai sauka ba jiki mutuwa zai to in wahayi ma bai sauka ba rai mai zuciya mutuwa za ta yi to shi yasa ruwan sama daga sama yake zuwa wahayi ma daga sama yake zuwa sau da dama sai Allah yakan kwatanta su shi yasa wahayi akan yi amfani da kalmar nazala ruwa ma akan yi amfani da kalmar nazala wajen saukarsa saboda dukkaninsu suna da kamanceceniya ta fuskokin nan da muka ambata fuskar dukkansu daga sama suke fuskar kowannensu sai ya sauka wani sashi na ɗan adam yake rayuwa an gane ko to da yadda wahayi yake sauka daga sama haka ruwa yake sauka daga sama yadda sai ruwa ya sauka daga sama jiki zai samu abincin da zai ci rayu to haka nan sai wahayi ya sauka daga sama rai shi kuma zai samu abincin da zai ci rayu to shine malai yace kazalika halu haula idza nazala alquran haka halin wa'ancan mutane yake su munafikai in qur'ani ya sauka a madadin su natsu sai su firgice wa fihi zikrul kufri malai yace a cikin nan akwai ambatan kafirci almushabbahu mushabbahu bidh-dhulumati wanda shi aka kamanta da dufai fihi zulumatun da aka ce zulumatun din ana nufin kufur wal wa'idu alaihi sannan akwai narko da Allah ya tanada ga wanda ya aikata kafirci al mushabbahu bir ra'adi wanda narkon anan shi aka kamanta da tsawa wal hujaji al da kuma hujjoji bayyanannu almushabbahati bil barq bil wanda su kuma su aka kwatanta da walqiya mana idan muka kalli wannan tashbihi kamanceceniya da Allah ya buga misali a nan shine irin abin da larabawa suke kira da a ilimin balaga a tashbihu tamfili buga misali da abubuwa masu yawa ga abubuwa masu yawa amma a dunkule yanzu idan za ka ware wannan misalin dalla-dalla za ka ga abubuwa ne da yawa ruwan sama da Allah ya buga misali da shi ya ce auka sayibin a nan yana nufin wahayin ƙur'ani an kamanta qur'ani da ruwan sama saboda suna sauka dukansu daga sama kuma suna sauka don su rayar da na ƙasa to sannan fihi zulumatun an ce a cikin ruwan sama akwai dufai dufai nan da ake nufi kafirci da dangoginsa shi yasa aka kamanta shi da duhu kuma aka yi masa jam'i to sannan kafirci sakamakon mai yin sa azaba ce to ita azabar sai aka kamanta ta da ra'ad tsawa an gane ko to sannan shi kuma qur'ani yana sauka da hujjoji hujjojin qur'ani kuma a fili suke ba su da boyuwa in kaga an faɗi hujja a qur'ani baka gane ta ba ba matsalar daga ba bace daga ka ce kai ne ka daƙiƙance to ita kuma hujjar qur'ani saboda fitowar ta fili sai Allah ya kwatanta ta da walƙiya kamar yadda walƙiya a cikin duhun dare a yayin saukar ruwan sama ba a bace wacce take koyayya ba a fili take to kaga anan an yi tashbihi at-tamthili an ɗauko abubuwa daban-daban mabambanta ta fuskoki mabambanta an kamanta wasu abubuwan daban-daban mabambanta ta fuskoki mabambanta to da dai ubangiji subhanahu wata'ala yana so ya nuna mana musulunci ta fuskar kamanceceniya ko qur'ani ta fuskar kamanceceniya yayi kama da ruwan sama kafirci ta fuskar kamanceceniya yayi kama da dufai azaba ta kafiri ta yi kama da tsawa hujjoji na addinin musulunci sun yi kama da me walkiya da shi ne malai yake cewa 'A nan abin da Allah subhanahu wataala yake so ya isar mana kenan malai ce yasudduna azanahum li alla yasma'uhu kuma kafirai duk da haka suna toshe kunnuwansu dan kada su ji qur'ani ba wai ana nufin wancan wanda yake cikin ruwan sama yana toshe kunnensa don kada ya ji tsawa ba ko da shi ma ɗin hakan ne to amma a nan ba da shi ake ba irin yadda idan tsawa tana bugawa mutum yakan toshe kunne in baya so ya ji to haka kafuri da munafiki in ana ruwan ayoyin alkur'ani baya so ya ji sai toshe kunne irin yadda mutanen annabi nuhu suka yi masa lokacin da yake musu wa'azi irin yadda kafiran maka suka gaya wa mabiyansu la tasma'u li hadzal qur'ani wal fihi la'allakum taglibuna kada ku rinka sauraron qur'ani in ana karantawa ku rinka wargi ku toshe kunnuwanku domin ta haka ne za ku yi nasara Amir ibn Tufail ad-Dausi ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen Yaman ce lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ya fara wa'azi yana bin duk inda ya san mutane suna taruwa kasuwanni ya nemi su wa'azi yana kiransu su zuwa ga musulunci daga cikin irin wajajen da annabi yake zuwa akwai taron aikin hajji irin lokacin maguzanci su ma jahiliya suna yin aikin hajji irin nasu to annabi yakan zo duk lokacin da aka zo aikin hajji baki suka shigo maka sai ya zo yana yin wa'azi mutane suna ji to mutanen makka sai suka gane in dai za a saurari annabi to sai ya ja hankalin mutum domin Allah ya bashi tasirin magana sannan kuma hujjojin da yake da su sun fi dala da gauran dutse kafuwa ba sa turuwa da haka hanyar kawai da za a raba mutane da shi shine a ce kar su ji shi to da haka sai manyan maka suka yi shawara suka ce to yanzu tun da lokacin aikin hajji yayi mu tattare kofofin da ake shigowa makka mu tafi da auduga duk bakon da muka ga zai shigo mu ba shi auduga mu ce ka toshe kunnanka zaka ga wani mutum yana ta sumbatu kar ka ma buɗe kunnanka ballantana ka ji da ka ji shi zai raba ka da addinin iyaye da kakanni Amir ibn Tufail ad dawsi yace ni ma sun min haka zan shigo daga Yaman suka bani auduga suka ce in toshe kunne na sai ku da toshe kunnan ya ce na zo ina ta na ga annabi yana magana yana motsa baki amma bana ji can dai sai wata zuciya ta ce min kai wai kai Amir baka da hankali ne maganar ma yanzu sai an gaya maka wacce zaka ji da wacce ba zaka ji ba in mahaukaci ne yayi magana ai zaka gane kai kana da hankali kawai sai ce kai barin cira wannan audigar dan ji in ya so daga baya na mayar ashe sanadiyar shirya sa kenan yana cira audigar ko sai maganar ta shiga sai shiryar ta shiga to da haka shi kafuri. yana daga cikin abin da ya daukar wa kansa ko aka daukar masa haka shi munafiki yana daga cikin abin da ya ɗaukar wa kansa ko aka daukar masa shine kar ya ji gaskiya saboda tasirin gaskiya yana iya tsorata shi ya firgita shi ya raba masa hankali ko da ya kafe akan barnarsa da kafircinsa to amma zuciyarsa sai ta rinka rawa anya ku abin da aka faɗa ɗin nan ba gaskiya bane to wannan shine halin da munafukai suke halin da kafirai suke kamar halin wanda ya samu kansa a cikin halin tsoro tsawa tana bugawa yana toshe kunnensa wai tsoron karya mutu da haka Allah madaukakin sarki ce hadaral maut suna yin hakan ne wai don tsoron mutuwa shi wancan yana yi don tsoron mutuwa su kuma suna yi ne don tsoron wai kas su bar kafirci su dawo musulunci dan kar su bar munafurci su komo kan aƙida ta imani ta gaskiya domin su a ganin su da sun bar kafirci sun dawo musulunci kamar kai ne ka mutu sun gama yawo su a ganin su da sun daina munafurci sun yi riko da addini na gaskiya to kamar kashin su ya bushe ne kamar mai rai ne a ce ya mutu maganarsa ta kare ubangiji madaukakin sarki yace ce hadar al-maut wallahu muhiqun bil kafirina ubangiji madaukakin sarki kuwa muhidun ya kewaye sani da iko bil na dangane da dukkan taki da taki dai na kafirai mana duk wani shiri mummuna da shiri tanadi da kafirai da munafukai suke yi Allah yana kallon su kuma yana zira musu ido kuma yana ɗaukan mataki irin wanda ya dace da su a duk lokacin da ya dace Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisantata saboda lokaci ya riga ya ja za mu tsaya a haka